الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شابك ويقوة محرم حجر منزون الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبودا فدري هدو دا أربعين دا هدو wanda ya daidai da sha biyar ga watan takwas miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa. muna da wannan nuniya kamar yadda aka sani jami'a shiro a taliqat al-ilmiya ala al-qasidah nuniya. wanda ya fi karantawa kamar yadda muka bayani da muhimmancin kowa ya iya karanta abin kuma ya fahimci abin kuma dama kasida ce su asalin makasudin abin kasida ne tunda ƙasida ne ya kamata kowa ya iya karantawa zai maimaita kamar yadda ya karanta ran nan sannan mu fara sharhi zai karanta su ɗaya? sannan mu fara sharhin su kuma in mun zo mun tarar da wani sai a ƙara karanta kamar yadda aka yi magana ran nan na karanta kawai duka eh yi duka kawai حكم المحبة في الأركان ما للصدور الفتك ذاك ينال أما وقال الحكم نفذ حكمها فإذا أقر بذلك الخصمان sun yi za farko ba daga nan ba ta ɗaya daga nan ba ta ɗaya za ka shi su nike gina nan ba ta ɗaya can وأتت شهود الوصف تشهد أنه حق الجواب في مبلغ الإهسان فتأكد الحكم فتأكد الحكم العزيز فلم يجد فق المشاة إليه من سلطان ولأجلبا حكم العدول تداعت أركان منه فقر للأذقان وأتى المشاة ففاد كل حكم الذي حكموا به متيقنا البطلان ما خالق الحكم المحل ولا هو سوف الشروط فصار ذا بطلان فإذا تقاضي الحكم أثبت نظرا بفساد حكم الحبل والصلوان ومكانك كالحكم المحال ونقضه فاصنع إذا يا من له أذنان حكم المشاكل غير ما برهان إن المحبة والصدود لله والله ما هذا بمؤمن مؤتئ أين الغرام أين الغرام وقد به جرام شتان بين الحالتين فإن ترد جمعا فمد الدار يجتمعان يا وانها حالت عليه نفسه إذ باعها غبنا بكل هوان أتبيع من تهواه نفسك طائفا بالصد والتعذيب والهجران أدمرت أوصاف المبيت وقدره أم قلت ذا جهل بذي الأكمال وأنا بقلب لا يفارق خيره أبقى قادمة على الكتمان ويظل يفجر فوقها وبغيره منها الثمار وكل حزب داني ويبيت يبكي والمواصل ضاحك ويظل يشكو وهو ذو شكران هذا ولو أن الزمان مؤنق بالنجم هم إليه بالطيران لله زائرة بليل لم تقف عطف الحميد ومرصد السجاد قطعت بلاد الشام ثم تيممت من أرض طيبة مقلة الإيمان وأتت على وادي الحقيق فجاوزت ميقاته حلا بلا نكران وأتت على وادي الأراك ولم يكن قصدا لها قعدا بأن تكران وأتت على عرفات ثم مهفر ومن فكم نكرت فكم نهرته من قربان ومن الفكم نهرته من قربان وأتت على الجمرات ثم تيمنت ذات السطور وربة الأركان هذا وما خافت ولا استلمت ولا رمت الجبار ولا سعت لكرامه ورقت على أعلى الصفا فتيمنت دارا هنالك للمحب محب العالي أترى الدليل عارها أكوابه والرين عرفتها من الخفقان والله لو أن الدليل مكانها ما كان ذلك منه في إمكاني هذا ولو سارت مسير الريح ما وصلت به ليلا إلى نعمان سارت وكان دليلها في سيرها سعد الصعود وليس بالدبران دارت دفار الدمع وهي غبيرة فلذا فلذا فلذاك ما اهتازت ورود الضال وعلت ألامة للهوى وتزولت ذكر الحبيب ووصله المتداني وعدت بزورتها فأوفت بالذي وعدت وكان بملتقى الأجفان لم تبدأ المستاقة إلا وهيدا كلة السطون بغير مكتبان قالت وقد كشفت نكاب المسلما بالصبره بالصبره أن أن أراك يدان وتحدثت عندي حديثا كلته صدقا وقد كذبت به العينان فعجبت منه وقلت من ترني به ضمعا ولكن المنام دهاني إن كنت كاذبة الذي هدفتني فعليك اسم الكاذب فعليك اسم الكاذب الفتان جامد تقوان وشيعته الأولى جعلوا صفات الخالق الديان بل أصلوا منه السماوات العلا والعرش أصلوه من الرحمن ونفوا كلام الرب جل جلاله له بالخلق والإنسان قالوا وليس لربنا سمع ولا بصر ولا وجه فكيف يداني وفلا ليس لربنا من قدرة وإرادة أو رحمة وهلام كلا ولا وسط يقوم به سوى ذات مجردة بغير معاني وحياته هي نفسه وكلامه هو غيره فاعذب ذا البهتان وكذاك فقالوا ما له من خلقه أحد يقول قليلكم نقصان وقليلهم المهتاج عندهم هو بل وفي يلغل عالم الاوثان فالكل مفتقر الى لذاته في أصل قبلته بليل عالي والأبن ذا ضحى بزعج طالب قصري يوم ذبائه القربان إذ قال إبراهيم ليس قليله كلا ولا موسى الكريم الداني شطرت دنية كل صامد كلة لله درك من أخي قرباني بارك الله فيك waɗannan su ne abin da aka karanta an maimaito ne tun daga farkon abu tun da an fita daga nan an fara sharhi duk da dai rana ita yau daga talatin da biyar aka fara zuwa zuwa ƙarshe zuwa ta hamsin da biyu kuma daga nan ne waɗancan baya abin da ya gabata kansu ya gabata Kula abin da muke kokari shine mu fahimci abin wani ma yanzu in yaje ce kai an yamma me ake cewa me za a ke so a yi me ake so a yi shine abin ba to abin da ake so a yin ne ake so ka gane yanzu shi yasa aka yi domin wani lokaci a tambaye ka ko a cusa ma wani abu na shubuhan da zai sa ka damu to shine hanyar da za ka gane shi yasa wani lokaci ko a makaranta wani lokaci idan malami zai karantar da mutane sai ya tambaye su tun bai koya masu ba ya ce menene kaza ya ƙara matsa ya ƙara cewa menene kaza ko ya ce ya ake kaza duk wanda ya ji a lokacin ya san bai sani ba to hankalin shi zai dawo wurin shi ya ji me yake so me ake so a yi in ko ba ba wani da ya ji sai a yi ta yi ma yana wani abu daban amma da aka tambaye wani ma ana iya nuna shi in aka ga shagalar tashi ta yi yawa sai a nuna shi a ce kai fadi menene kaza kaga yanzu ai zai da wurin ko to eh, ina ganin waɗannan suna daga cikin uslub yadda mutane ko malamai suke bi wajen jawo hankalin mutane a jawo hankalin mutum me ake so ka fahimta ko me ake so ka sani shek nan ne magana nake cewa shek ali muhammad sallabi ban san yanzu ko ya rayuwar shi take ko in ce hafizahullah ko in ce rahimahullah dan ban sani ba ko yana rayu ko bai amma dai muka ce rahimahullah amma duk dai duk ne za a tafi ko ma yana rayan ko baya rayu amma abin da ya magana cewa ya yi shi mumini ko mumina kullum kaman fitila ce kamar yadda ya bayani ya yi bayanin ne a ƙarƙashin wancan aya da ya ce Allahu nuru samawati wal ardi ta tafi zuwa ƙarshen aya sai ce mumini ko mumina to kaman fitila ce wadda ake sa ma mai ana kunnawa na san masu shekaru nan da yawa sun san fitila wanda ake ce ma irin wadda da ake sa gas din nan wanda in aka ga ta yi ƙasa sai a dawo a ƙara a pomp a ƙara abin nan sai ta ƙara haske sosai idan aka ga alaman gas ɗin ya kusa ƙarewa sai a kawo wani asa in ana so ta kwana da an ƙara gas ɗin nan za ka ga ta ƙara haske sosai fiye da abin nan akwai wasu abubuwa yanzu da ake sawa kamar rechargeables waɗanda ake sawa wanda in ba wuta za su ci gaba da aiki inda wuta sai su koma su rika zuƙa wuta to idan ka lura da wani abu lokacin da suka koma on battery za ka ga gudunsu speed ɗinsu wanda suka yi physics sun san waɗannan sosai wajen wanda ya musamman wajen da suka magana electricity idan akwai full current na abu za ka ga speed ɗin shi yana ƙaruwa idan current ɗin ya ragu to za ka ga speed ɗin shi shi ma ya ragu velocity din shi zai zama ya yi kasa, ya dawo wajen abin nan idan yanzu kana amfani da wannan irin fitila wannan fitila ko kana amfani da eh, fans da sauransu waɗanda ake sa masu caji in ba wuta su ci gaba da yi to duk lokacin da aka kawo wuta za ka ji speed ɗinsu ya ƙaru A akan batirin nan da suke amfani da shi da lura da waɗannan sosai abubuwa ne waɗanda yake za ku ga suna ai wanda suka fara kawo physics ɗin asalin su musulmai ne waɗanda suke da wannan ilimin na physicians na farko da aka fara samu a can da can dan ibnu sina asalinsa musulmi ne za mai waye da ilimin ya kai kololuwa ya ga yayi ilimi sosai sai koma ya rika jayayya da Allah ta wa ta'ala za ku gan shi nan gaba cikin nuni yanzu a magana ibnu sina ya koma ya zama dan shi'a ya dai zo ya samu matsaloli domin shi lokacin a rayuwarsa ya shahara har sai da ya kai ga yana magani a duniya ba a san wanda yake maganin paralysis ba kamar shi Allah ya bashi sanin wannan paralysis to sai fara tunƙaho yana jayayya da Allah saboda wannan dama da Allah ya bashi to shi kuma sai aka sa shi sai aka yi paralyzing kafarsa shi ma to kuma yayi maganin ya haɗa duk maganin da zai yi kuma Allah bai warkar da shi ba dan a nuna mai ba shi ke da iko ba Allah tabaraka wa ta'ala shi ke da iko akan bayansa to wannan yasa sai ya fushi ya zazzage Allah ma kawai ya ce shi ba ya abu nan ɗinsa ba ya ce ya za a yi irin shi da ya shahara wajen magani yana ma wasu ma magani a ce irin wannan ciwon ya kama shi wanda wasu sun taho daga ƙarshen duniya wurin shi wajen neman magani ya yi masu magani kuma ciwon ya kama shi kuma ma bai kai yadda ya kama wasu ba ya masu magani shi kuma ya kamu a ce ba zai makanshi magani ba na haka ya ce shi bai san wannan wani irin Allah ba ne zazzage Allah na haka mutane da yawa waɗanda ba san wannan ba suna nan suna ganin shi kamar musulmi abin na a ya fita da asalinsa kan musulmi ne amma daga baya bai mutu akan musulunci ba Allahu alam ma dai ya sake musulunci don za ku ga maganganun shi a nan wurin da shi ba guda ɗaya ba ne. akwai waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya hore masu duniya suna sarrafa ta suna yin abubuwan ban mamaki a jiki maimakon su rika yadda cewa Allah ne ya hore masu wannan sai suka koma suka ɗauki matsayinsu suka kai a matsayin Allah kuma ko kun san duk abin da ake magana a fahimta nan cewa ba yadda za ka yi waka ce ta'arraf nafsaka ta'arif rabbaka ta'arraf nafsaka awwalan ta'arif rabbaka ka san kai wane ne ka san kanka tukun farko to daga nan ne zaka iya sanin kuma wane ne ubangijinka a lokacin da baka san kanka ba to zaka rika yin jayayya da Allah akan abubuwansa musamman cikin tauhidur rububiyya wal uluhiyya ko kuma al asma wa sifat duka wasu ma sun shiga cikin nan kamar yadda muke magana jiya na haka wasu da yawa saboda basu san kansu ba sai suka rika jayayya in ma fi rububiyyatir rabb suna ganin akwai wasu abubuwa da Allah ke yi su ma suna iya yi wasu suka tsallako ma suka tawa cikin uluhiyya wanda jiya da muka magana ce akai ko Abu Lahab kanshi bai yi jayayya da Allah a rububiyya ba ya kyala Allah da amma wasu sun dawo har cikin rububiyya wanda suka fi Abu Lahab kenan lalacewa suka jayayya wajen rububiyya wasu suka tafi suka hada biyu wasu suka hada uku suka jayayya da Allah fi rububiyya wal uluhiyya sannan kuma wa tauhidul asma'i wa sifat duka sun yi jayayya da Allah domin sun yi musun abubuwan da ya tabbatar ma kanshi ya ce yana da su ko yana yi sai su ce bai da su ya fito ko to sanin wannan mutum ya san matsayin sannan kamar yadda aka ce wannan ka san kanka arif nafsaka ka san kanka ta'arif rabbaka za ka san ubangijinka ibn kai hawara wannan akai akai wani littafi kutayib dan karami dan saukin karanta amma shi ibn qayyim cikin a littafinsa amalul kulub sai da ya ma babi ya mai babi ya bayanin abin da yake so a yi don haka mutum ya san kanshi sannan ba haka nan ya san Allah Ta wa ta'ala shi farkon yadda za a yi mutum ya amfani da wannan imani da ilimi ba za su yi ma mutum amfani ba sai in ya yi imani kuma ya yi ilimin da zai iya gane cewa akwai bambanci tsakanin bara da mai gidan shi hausa na yi bara da mai gidan shi al'amin wane ne bara eh yaran aiki ko yaran gida to idan yanzu misali mutum yana da bara shi kuma baran nan ya kai matsayin da ya dawo yana ya gane shi ne mai gidan kuna ganin za a yi shiri bara ya ce ya dawo shi ne mai gidan kana ba da umarni shi ma yana ba da umarni in ka ba da ya zo ya rusa ya ce a kana ganin za a yi shiri to ya za a yi a ce kuwa wannan fa ba kai ka halitta shi ba ka ne watakila kana biyan shi ko kuma in ma bawa ne so shi kai misali to amma wannan Allah ne mahalicci ta baraka wa ta'ala sai ya halitta mutum ya halitta halittunsa sai kuma bawan nan ya dawo yana jayayya da Allah kan waɗannan halittun in ma ta hanyar ya ce shi ma yana da wani kaso wajen da aka yi su in ma kuma ya ce haƙƙin da ake nema bayan nan su kai wajen wanda ya halitta su shi kuma yanzu shi yake so a ba wannan hakkin suna ganin za a shirya ba za a shirya ba ku daure ku gane abin da nake son gaya muku dan haka sai ya ce idan mutum ya yi imani ya yi ilimi to imani da ilimin nan za su ba shi matsayin ya san kan shi ne sai kuma ya san mai gidansa ya san shi bawa ne ba shi da komi komi ba shi a kai wanda aka ba shi ma aro aka ba shi da can bai da komi yanzu ne ya samu komin aka ba shi aro wata ran kuma komin za a an shi idan ya yi ƙoƙari ya yi amfani da shi yadda aka ce ya more shi idan ya sake kuma ya rasa shi kenan tun daga nan shi bawa ne mamlukun ne mamlaka shi ake bai da iko akan komi na haka dole ya kaskantar da kanshi zuwa ga Allah ya ɗauki kanshi shi ba kowa ba ne shi ke nema wurin Allah Allah bai neman komi wurin shi idan duk mutanen duniya suka zama mutanen kirki ba su daɗi Allah da komi ba idan duk mutanen duniya suka zama mutanen banza ba su cuci Allah da komi ba kuma ba sa iya amfanar da shi ta hanyar ya samu wani abu da da bai samu ba kuma ba sa iya cutar da shi ta hanyar abin da yake da shi ya rasa don su yi mai tawaye don haka su ne mabukata wurin shi bayansa ne shi shi ya halitta su idan ya rubu da su sun shiga uku idan ya kula da su za su ji daɗi idan ya sa su ji daɗi za su ba wanda ya isa ya sa su sha wahala in kawo bai yadda su ji daɗi ba in duk duniya suka taru suka ce su ji daɗi ba za su ji ba za su bauta mai shi kaɗai kada su haɗa shi da kowa shi ke cewa a yi su amsa shi ke cewa a bari su amsa idan ya ce su yi suka yi ya ce su bari suka bari to sun naima ma kansu yanda shi kuma zai ɗauki alkawari ko kuma ya cika alkawarin da ya masu ta hanyar ya shigar da su gidan ni'ima wanda babu tafiya baya karewa ba tsufa ba mutuwa kuma wanda ya shiga ciki shine ya rabauta wanda duk ya rasa wannan gidan ya shiga uku lokacin da ya bada umarni ya ce can za a kai mutum ba wanda zai ce dan me in ya ce a kai shi gidan rahama ba wanda zai ce me yasa in ya ce a kai mutum gidan azaba ba wanda zai tare ya ce dan me shi ne yake tambayan bayinsa me yasa suka yi ba wanda zai tambaye shi me yasa yayi idan mutum ya san Allah da wannan matsayin sannan ana ƙara gaya mai ana ƙara gaya mai to kamar wancan fitilan ne da na baku labari don kar ku manta da maganar fitilan to kullun za ku ganta da haske tana hasken na ƙaruwa hasken nan na ƙaruwa don haka za ta tafi a haka to in mumini ya samu wannan zai mutu cikin alkhairi zai tashi cikin alkhairi ya fito muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta mu da wannan wasu suka ce mumini ko mumina kaman wata ƙaraman abin nan fulawa ce da aka dasa idan aka ci gaba da yayyafa mata ruwa to kullum za ta ga tana kyau kuma za ta ci gaba da girma za ta ci gaba da girma a lokacin da take ƙarama mutum shi ɗaya dasa ta wataƙila har sai da ma aka sa wani abu aka kewaye ta don kada yara su tsige ta ko dabbobi su tsige ta har ɗan ƙarami ɗan akuya yana iya zuwa ya tsige ƙarama fulawa ya ciccinye ta ya tsige ta saboda haka sai a ce bari a sa wani kwando a tare ta ko a sa wani kwano a tare ta amma ana zuba mata ruwa tana girma ana zuba mata ruwa tana girma ranan da ta yi girma ta kai kololuwa shi kanshi wanda ya dasa ta bai iya cire ta shi kadai idan aka ce a cire ta sai an yi taron dangi lokacin da ake cire ta sadda za a dasa ta in ka zo dasa ta wani ya sani sai an ga dama a ɓoye ko radda ta kai wannan girman aka zo aka ce za a cire ta sai jama'a sun taru sai sun san an cire ta saboda ta yi inuwa ta kai kololuwa wani daga nesa ma yana hangenta radda babu ita idan ya taho sai ya ce da kaucen ina kallon wata katuwar itaciya bishiya ce ana tsaya ana huta haka ne ko haka bane kamar haka mumini yake idan ya tashi ya ta tafiya ya ta tafiya haskensa zai kai inda da ba a san shi ba hasken shi zai kai wani wuri to kamar haka hasken shi zai kai sama yana aikin ibada hasken shi na tafiya zuwa sama yana zuwa wurin Allah tabaraka wa ta'ala saboda ya samu wannan nuru kamar yadda ibn al-qayyim ya magana cikin wabil usay wannan hasken yana nan yana tafiya ana ganin shi sama to har zai zama mai haske wurin Allah dan haka ranan da ya mutu ma ran shi zai je wurin yana haske sai a ce a dawo mai da wannan ran yana haske ya dawo cikin kabari kabarin na haske dan ya ansa tambayoyi kafin ranan da hasken zai zama babban haske dan zai ga Allah tabaraka wataala ya fito ko to haka wasu suka kwatanta mumini wasu suka ce kwatankwacin mumini da yake samun irin wannan nur haske na shirya kaman kifi ne lokacin da yake cikin ruwa zai walwala zai ji daɗi in ka ga kifi a cikin ruwa za ka ga ko'ina jikin shi wasu abubuwa na buɗewa har yana da wasu abu da ake ce mai girls waɗannan abin zai rika buɗa su yana jin daɗi yana abin nan ana fito da shi daga cikin ruwa za ka ga sun tsuke sun abin nan ɗinsa in ya daɗe a waje wajen ruwan nan me zai mutuwa zai yi ya ce to haka magabata suke haka bayan Allah suke lokacin da suka gane Allah tabaraka wa ta'ala idan suna ambatan shi suna jin daɗi a cikin zuciyarsu haske na shiga cikin zuciyarsu ta haka suna jin walwala ko da yaushe saboda suna ambatan Allah kwatankwacin su ko in aka hana su ambatan Allah nan to kaman kifi ne an fitar da shi daga ruwa ko dai ya mutu ko kuma ya ta cin ta'assub na bakin ciki ba yadda za a yi kifi a cire shi a ruwa kace yana jin daɗi sai dai dan ba da zai yi to kamar haka su suke da aka raba su da ambatan Allah sai su koma suna bakin ciki suna damuwa su shiga cikin wani hali saboda haka shi yasa ran nan muka ce maku wani ciyen ido saboda kullun da daddare sai yayi kuka kullun da daddare sai yayi kuka aka zo aka ce mashi idanun shi suna nema su tsiyaye amma an samo masa magani da za a bashi amma abin da ake so kawai ya yadda a rika diga mai maganin nan har kwana uku amma kada ya kuka saboda idan yana kuka da an ɗiga maganin sai maganin ya tsita ya biyo hawaye ya wuce ba zai shiga idan ya aiki ba don haka abin da suke so ya yi haƙuri ya kai kwana uku ba kuka don maganin ne ya shiga idan sosai shi kuma ya ce da a ce ya yi kwana uku idanun shi ba su zubar da hawaye ba game da sanin Allah saboda Allah ta bara ko ta'ala to gara saboda kuka idanun nan su tsiyaye ya rasa su gaba daya to sai mu mu auna mu gani me yasa mu ba ma kuka ne me yasa ba abin da ke samu kuka sai dai in mun rasa wani abu na duniya kwanan nan aka yi magana wani da ya rasa abin na duniya kuka yayi na fita hankali har aka ji tsoron fuka da kukan nan ya ja mai matsala ƙarshen da ma sai da ya je asibiti ba mu sani ba amma amma ya yi kuka da hawaye da majina sosai kuka sosai irin kukan ƙaramin yaro in an kwace mai abin wasa amma yaron mai rigima haka yi ta kuka da ya rasa wani abu da ya so ya samu bai sani ba watakila rasa nan kuma kai ba ma watakila ba ne rasa nan ita tafi mashi domin Allah Ta baraka wata'ala ya fi bawa son kanshi shi Allah na son bawansa ko baiwarsa fiye da yadda shi bawan ke son kanshi duk abin da ka nema kai addu'a ka roƙa ka gaba ka samu ba tunda aka baka dama kai addu'an nan har ka roƙa kuma ba a baka ba to za a canza ma da abin da ya fi shi ne Allah ya fi ƙarfin wani bawan sai ya daga hannu ko bai wasu ta daga hannu ta roƙe shi sannan kuma a ce bai ba da komai ba a dawo da hannun nan haka nan bayi wa Allah ya fi ƙarfin haka hasha lillah haka in dai an ɗaga hannu an roƙa to akwai abin da ya bayar sai dai shi mutum ne ba zai iya ganewa ba ko kuma wanda ya fi. domin wasu ma sun kai ga in suna neman wani abu wai ba sa so su ce a ce masu Allah ya sa shi ne alkhairi wai sai su ce alkhairi ne kadai wa ya gaya muku wa ya gaya muku kai da baka ma san kanka ba ba wanda ke kannan kunnuwan shi nan cikin mu ko akwai keya ko malam sani ne na banda kai malam sani ko to wanda bai san kanshi ba ma abin da ke dikin ka ma wanda aka baka baka ganin su baka san yadda suke ba sai an taimake ka wajen dubawa ko sai an taimake ka in ka sa madubi ko kai wani abu to kai ne za ka yi ma Allah shi shigi bai kamata ba ko ɗa ne ya ce ya fi iyayensa ilimi an san zai iya yin karatu da abu amma akwai duk karatun shi akwai abin da suka sani game da shi wanda shi bai sani ba karatun shi ma bai sa ya san wannan abu domin wani abun sai in sun gaya masa saboda lokacin da yake dan jariri ai bai san komai ba su kuma sun san shi kafin ya zo ma so na haka ya za a yi a daidaita Abdullahi, la yumkin dan haka abin da muke so dai mu gane ya jama'a dole ne aqida dole ne kamar yadda muka sha magana cewa mutum yana bukatar abubuwa guda biyar ne da za su sa ya tsira lahira waɗanda a kansu ne za a ba mutum ayyukansa farko a ƙidan nan ne dole ne komin abin ta kai ƙoƙari ka fahimci wasu abubuwa sauran da baka fahimta ba kai ta roƙo Allah ya ma abu na biyu ɓangaren ibada dole ne mutum ya zama yana da kaso na ibada salloli da sauran abubuwa na ibadoji azumi zakatu suna cikin ɓangaren ibada abu na uku gambana ɓangaren akhlaq halaye ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halayensa an karantar da mu ga kunya ga karamci ga amana ga cika alkawari baya ƙarya ga wannan halaye ne akhlaq na manzon Allah ga kunya bayan nan sai al'adab wa sunanul mustafawiyya ladubba na kaza ladabin bacci ladabin tafiya ladabin sa kaya ladabin cire kaya ladabin sa takalma ladabin cin abinci ladabin an gama cin abinci duka waɗannan adab ne sannan bayan nan sai mu'amala ya za a yi mu'amala ta ciniki ta auratayya kasuwanci zamantakewa makwabtaka tsakanin iyaye da 'ya'ya tsakanin 'ya'ya da iyaye tsakanin 'yan adam da dabbobi tsakanin 'yan adam har da itace har da sandararrun abubuwa mu'amala wannan da sai an san su duka su ne abu biyar waɗannan abu biyar ɗin sune ne za a yi ta ɗauka za a yi ta ɗauka kowane a ga nawa ka samu maki nawa mutum yake da shi ko nawa kika samu maki nawa da su ne ake tattarawa ɗauki average wanda ya tsallaka ya tsallaka wanda ya sha ya sha muna fata Allah ka samu tsallaka to abin da yasa ake faɗin aƙida kuma ita ba a gama ta ita komi nan da za a yi sai inda ita ne yake yin kyau in babu aqida duk aikin da za a yi to kaman ka ce ne za ka yi mu'amala kuma da mutumin da ba kai na sha ba da misalin nan idan ta yi ƙarfi za ta tattara abubuwa idan ba ta yi ƙarfi ba za ta jajjawo abubuwa kuma duk abin da ya fada cikinta in dai ya kai shirka to sai ya ɓata aiki gaba ɗaya in dai ba aƙidan nan aka ɗauko wani abu duk girman aikin da mutum ya yi ko da shekara sittin ya yana aiki rana ɗaya idan ya yi shirka in dai shirkan nan babba ce to tana iya rusa ayyukan nan gaba ɗaya na taɓa da misali nan na ce kamar yanzu misali ne a ce za a yi buki za a yi aure ko za a yi suna sai aka ce to za a yi walima aka zo aka ɗauko katin-katin manya-manyan durom-durom aka ciccika su da abin sha ko kunun zaƙi ne ko jinja ne ko zoɓo ne ƙaddara ne ko ma wani ne an gama an sa lebo an sa duk abin da za a sa yanzu abin da ake ɗiba ake so a ɗiba a sassanya a goruna a ja kai inda zai sanyi wani yaro yana disa fo sai ya rika cewa kusan man kusan man aka ce ka bari ka gama abin da kake bisa fotuku yana cewa kusan man ba kusan mai ba malam da aka juya ba a nan kawai sai ya je ya ɗau ɗin shi ya ɗebo ya kan fito cikin wannan wurin aka zo inna lillahi yaron nan ya kan fita da fo da aka leƙa sai aka ga ya sa gadda guda ɗaya ɗan guntule ya faɗa ciki akwai mata ne masu aikin akwai yadda za ku tace shi a sha ku dabara ku ɗan tsamo wannan ɗan gaɗan nan da ya faɗa ciki ku ce daga nan yanzu a sha ya lalace gaba ɗaya duk yadda ake san abun nan musamman wanda suka ga gaddan nan a cikin wannan ko gaddan ne ba sani ba eh wulajaji sun gare wulajaji da ko wulajaji ne shi ne hausa ta ji mai iya wani wanda wannan <laughs> amma dai an gane misali wai dai tunda na ce fo ba an gane gutsuren kashin to ya fada Za an ce muku sai an yi bari bari <laughs> sai ya fada ciki to shi kenan ya faɗa ciki yanzu zai gyaru to wallahi kama haka shirka take ma aiki ba inda za a bi ta nan a gyara aikin nan kuma ya kyau da za a yi ba duk ta inda aka bi ni dai a fahimta ta duk wanda suka ga gaddan nan ya faɗa cikin wani nan a ce yau an mai a ɗauko a ɗauko a ɗauko abin tata a tace a sa rariya ko a sa wannan zanen da ake tace kamu a tace a ce a ai ga nan sama sama an tace a ɗan mummurza an tace an ƙara ɓata ba saboda haka kushe yasa ake so mu ji tsoron waɗannan abubuwan ba maganan wasa bane magana ƙida to shi za ku ga waɗannan bayan Allah suka yi aiki hashi ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yayi wannan kasida musamman saboda tsare wannan addini saboda tsare wannan aqida kuma dai malamai abin suka tabbatar mana babu wani malami dai da aka samu gabanin shi ko bayan shi da ya yi wata kasida da ta kama da irin wannan sai dai a ɗebo daga wurin shi wanda suka taho bayan shi shi kuma Allah ya hore masa ya yi waɗannan abubuwa wannan duka dan Allah ya tsara addinin shi daga ta hanyar dalilin bayansa da ya zaɓa wani ya ce shi dai a fahimta shi dama waɗannan bayan da dai annabawa sun ƙare to Allah ya turo irin su ne don su ci gaba da gadin wannan addini su rika karantar da bayan Allah addinin nan saboda aikin da suka yi ya wuce mutum ya kalle a ɗabi'ar ɗan adam irin na wannan zamanin ya ce ɗan adam zai iya yin haka in ba don wata manufa da Allah yake nufi da su ba sau da haka wannan shi ne abin nan sau da haka ya sun kawo waɗannan abubuwa don haka duk manufan shi ne waɗannan baitoci kamar yadda kuka ji an yi magana don a tabbatar da abin nan ɗinsu to an yi su can baya amma yanzu inda ya ɗauko ɗin kaga ai daga hukumul muhabbatu sabitul arkani ya faro kuma can ne farko ko to haka za a ɗauke su yanzu a ba da misalai duk da ba duka za a ita maimaito su ba amma dai malaman kowa zai yi nashi bayanin gwargwadon abin da za mu fahimta don gane abubuwan ya fito manufan shine a gane waɗannan abubuwan a samu a samu wasu ƙofofi da za a bubbuɗe a cikin zukata ta yadda haske in ya zo zai rika shiga idan zuciya ta zama tattoshe ko ta ina to duk inda hasken nan ya zo ba ta inda zai biya shiga ciki to wannan abubuwan suna da kofofi ta yadda in hasken ya zo na ilimi haske na abin nan ya zo shi yasa shi ya ce wancan don haka ba yadda za a yi zuciya ta samu haske ta samu ya rika shiga ciki matuƙar ba ta karatu ba ta zuwa wurin ilimi ba ta zama majalis na ilimi ba yadda za a yi wannan haske ya shiga don haka mai zuwa wurin karatu ko mai sauraren karatu abin da yake badawa na farko shine zai mazuciye shi kofofi na kafofi inda haske in ya zo zai rika shiga wurin sai dai kamar yadda muke cewa ba dole ne fa sai ka zo nan ba ka je duk inda za ka je ka rika dai halarta wurin karatu kana samun addu'an mala'ikun nan su nema wannan addu'a kana cikin waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala yake zaba ya nema su addu'a shi da kanshi ko kuma yana faɗin jinjina masu a matsayin a wurin bayinsa na sama can yana ambaton su idan mutum ya shiga cikin wanda Allah yake ambata cikin bayi na sama kuma wannan natsuwa tana samun shi sakina tana samun shi a gama samun alkhairi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya fahimtar da mu kuma ya bamu ikon amfani da abin da muka fahimta mai aiki da shi wanda mu fahimta ba muna roƙon Allah ya mana afuwa daga wurin mu ne na ƙasa ta mu ce amma dai su sun bayyana mana abin da yake mu ne bamu gane ba ko kuma mu ne bamu ga abin nan ba ya fito ko to ga sharhin nan ya ce ƙalal allama abdurrahman bin nasiru sa'adi rahimahullahu ta'ala shi zai fara magana maganin shi ne farko ya ce amma makasudu hadal likita manufan wannan littafin shi kan shi gaba ɗaya wa a dungule tun da yanzu zamu fara karanta sharhohin su ko ya ce fa huwa ta'ala shine ana so ne mutane a fahimtar da su yadda za su san Allah tabaraka wa ta'ala bi isbati ma lillahi ta hanyar da za su tabbatar da abin da ya cancanci a tabbatar ma Allah tabaraka ta'ala min sifatil kamali na sifofin shi na kamala wa nu'util jalali da kuma sifofi irin na girma na ɗaukaka da yake da su wa tanzihihi an kulli naqsin wa aibin sannan kuma da yadda za a tsarkake Allah tabaraka ta'ala daga kowace irin na ƙasa kowane irin aibi baya zuwa gare shi wa mushabahatul makhluqati da kuma yanda za a ce a gano Allah ka bai yi kama da halitta ba babu wata halitta da ta yi kama da Allah ta tabaraka wa ta'ala laisa ka mithlihi hishai, wa huwa samiul basir don haka babu wata halitta mai kama da Allah sai dai kawai in an ba mu wani abu don mu gane kawai kamar a ce halitta na da na gani kuma a ce Allah na gani ganin halitta kamar yanda zatin shi bai daidai da na Allah ba to haka kuma shi ma ganin ba irin su da na Allah ba ya fito ko wa tafri'u hadha al-asl azim da kuma yanda za a rarraba wannan asali mai karfi mai girma wa taqririhi da kuma yanda za a tabbatar da shi wa tanbihi ala usul al-aqaid kulliha kuma a jawo hankali akan dukkan asali ko tushen aqidoji gaba daya shi yasa kuka gani akai sai a ce al-usul thalatha a ce usul sitta ayi duka waɗannan duk dan a bayyana mana wasu abubuwa ne abun nan ba haɗin abdul wahab rahimahullahu ta'ala ya zo yi littafi ya ce masailul jahiliya yi wannan dan a bayyana mana musan ga abubuwan da ya kamata a sani a bangaren da ya shafi aqida ka tabu tauhid da yi ga sunan wanda ake cewa dole ne ma musulmi ya zama yana da wannan kitabu tauhid kuma ya karanta wa ala adillati dhalika alkitab da kuma wato wannan wa ala adilla dhalika min alkitab a kawo hujjoji na waɗannan abubuwan daga alkur'ani wa sunnati wal aqli wal fitra da sunna da hankali ma akwai abin da hankali ma kanshi zai sa mutum ya fahimta wal fitra hakanan ɗabi'a ta ɗan adam da aka halitta shi wa taqrir tauhid na wa taqrir tauhid al ibada sannan da tabbatar da tauhidul ibada tauhidul ibada shine tauhidul uluhiyya wa ubudiyyatul da kuma yanda mutum zai zama ya san shi ya za a yi bauta Allah a matsayin shi shi na bawa ya za a yi bauta ma Allah wa muhabbatihi da kuma yanda zai so Allah tabaraka wa ta'ala wahdahu shi kade wal inabatu ilayhi da yanda zai da al'amari zuwa ga Allah duk abin da zai taso wa daf'i ma yu'aridu hadhihi al'usul da kuma da duk wani abu da zai ci karo ga waɗannan bangarori mutum ya san yanda zai ya kare su ala alal muftadi'ina أي, أي مبتدعين المعارضين وذم الغافلين المعرضين ya tattaro abubuwa da yawa za a yi raddi a kan ‘yan bidiya waɗanda suke ƙirƙiro wasu abubuwa wal mu'ariji ne wanda suke yin fito na fito in an ce Allah ya ce ka za su ce ba haka ba su canza wannan za a yi faɗa da su a yi masu raddi a nuna masu abin da suke ba daidai ba ne sannan kuma mi wa zammil ghafilina sannan kuma a zargi jahilai ga falallu wanda su kuma basu damuwa da karatun ba kwata-kwata su wancan yan bidiya ne suna ya canza abin ne su kirkiro da kuma wanda su kwata-kwata ma ba abin da ya shafe su kun gani da aka yi magana cikin abubuwan da ke warware kalmar shahada nan ba ta goma sai aka ce mutum ya yi ma addinin kan shi rikonsa kai na kashi bai damu da shi ba menene zai yi bai damu da shi ba a ce na farko mutum ya zama bai damu kwata-kwata bai san ma addinin ba bai iya karatun Al-Qur'ani ba bai san komai na sunna ba bai san komai na addini ba amma kuma ba abin da ya dame shi ya damu da ya san duniya ya iya wayo ya iya dabara ya iya komai wajen neman duniya amma a bangaren addini komai bai sani ba kuma bai taba damuwa ba akwai wanda zai zo ya sallah ina dama wallahi ko kai aka ce ka yi sallah nan ma ba ka santa balle Allah na taba gaya muku cewa wani mutum yana da shago katon shago yake da shi kusa da masallaci kullum an zo sallah shi ba zai fara ba a kira sallah ya ga mutane suna ta zuwa suna shiga suna ta nafila amma shi kan ba zai rufe shagon nan ba sai ya fara jin za a yi kama sannan ya fito ya fara alwala ran nan aka zo ya yi ta ciniki ya yi ta ciniki har sai da aka tada sallar nan aka yi raka'a ta ɗaya aka yi raka'a ta biyu sannan ya zo ya fara alwala ya ce kai bari dai za a gama sallah ya je kafin ya gama alwala an karasa sallah sau da aka da ya je kabbarta ya tashi yana cikowa wani mahaukaci na tsaye sagale da kayan shi shi bai sallar ba ba amma da ya ga mutumin nan da ya zo sallar nan ya kunkuma ya kum kum kum kum kum kum ya tashi sai mahaukacin ne ya ce to wallahi kai dai wannan sallar da kai wallahi ko ni ban son ta balle Allah sai kawai ɗauka yin shi tafi shi ko sallar bai ba saboda haukan shi amma wallahi da ya ga yadda wannan ya kunkuma sallar nan sai ya ce to amma kai dai wannan sallar da kai wallahi ko ni ba zan anshe ta ba balle Allah to haka sai ɗauka yin shi kawai ya tafi to kawo na irin wannan ka gani kaga bai damu ba suna ka abin da ke gaban shi nan ne abin nan to da ya san matsayin sancan da muka faɗi na farko na shi bawa ne zai yi haka da ya san wannan kayan da yake sarrafawa gaba ɗayan su ma Allah ne ya bashi zai yi haka da ya san cewa in ya bar wannan ya je sallah in Allah ya ga dama sai ya bashi abin da yafi wannan ya da da zai haka to bai san matsayin shi bane ana shi bawa ne shi kuma bai san matsayin Allah ne wannan din shi ba doka ana badawa a umarni na duniya mutum ya ki saba ma wannan dokan a kira shi ya amsa kuma ya wannan ɗinsu kwatanta yanzu ka ji sojoji a ce wannan kwamandan ya yi masu ihu ka gani ko akwai wanda zai tsaya kama yin wani abu sai ma an gama ya zo daga baya yi wannan ihun a kira su a ce karfe kaza ya ihu ko wasu ake rugo wata rana fa wani ya taba gaya man ya shi yana cikin NDA ne abun nan ba sai ya zo ya ce shi to bai san aikin soja ba sai ga idan aka idan an samu ma mai kirki idan ana yi masu training na abin nan dinnan sai ya ce su je su yi sallah amma mintoci yake ba da sau da idan suka zo daga jeren wandon su amma da abin nan dinsu da sun zo sai su sa wando sai su shiga cikin masallacin suna fitowa sai su ciccire gajeren abin nan ba sai shi ya ga cewa ba a barin su ya ce sai ga sun fita gaba daya a gaba daya wani ba wanda zai bari a riga shi ta takalmin nan rige-rige suke wajen mai da takalman su rige-rige suke wajen sa wannan abun nan take kafin kafce kwabo sun bace ma daga wurin sun koma inda suka fito sai ya yake ce mishi aishi yana gani abun nan ne ce a Aishi kan shi wannan abun da ake masu din su fita tare su shigo tare su sa takalman nan tare shi ma yana cikin training din su su ba ka zama sako-sako a gama sa takalma kai baka sa kana kana zanne kai wala ba dukan tsaya zaka ci nan ba za su bakka ba dan ana kwatanta ma da ko sallan nan za a in a wurin yaƙi ne fa a can wurin yadda na ji fa kada fa yin shiga inda ban sani ba to su dai ta suka idan aka je in fagen fama ake idan kwamandan nan ya ce duk ku kwanta kai da ka ɗago to zai kwantar da kai ne da kanshi ko yasa a kwantar da kai ba kuma gane yaran ba in ya ce dukan ku kwanci ake son ku zama in kai ka ɗago to za su mai da ka kwanci kuma ai kaga dai ba tsalle wani zai danne ka ba ko kwantar da kai za su yi da kansu saboda kai kadai gara a rasa ka da kai dalilin a rasa bataliya to sai a rasa ka kai kadai shi komanda lokacin da kuke can da shi an ba shi gaba ɗaya ba sai ya kira ya ce wai ba shi ne komanda ba a yanzu duk abin da ya gani maslaha shi zai yi in kuma ya wannan ya yi kuskure wani abu ne daban amma dai a lokacin da kuka tafi nan ba a zuwa ana kwance wurin nan ya ce sai ya jira kuma an bashi wani kwamanda daga wani wuri ai an riga da ya zama kwamandan nan an bashi kwamanda kenan da haka in aka ce ku kwanta to dole ka kwanta ku kwanta ku duka in ka dago to sai su kwantar da kai da kansu na je wata rana an je ni wani tim aka turo mu daga ofis aka aka ba mu takarda daga accountant general aka ce wai mu je mu wai mu je one dip da muka je malam ni ne shugaban tafiya aka je na shiga na ce a nemo accountant aka nemo accountant din su shi ma na sojoji muka zauna muka yi mitin da shi muka gama muka ce to za mu yi aiki da abin nan ba malam aka kama wasu lejoji na duba na duba na duba kawai na ce ko zan san yadda za a kama ya ce nosa ya <laughs> ce wannan abun so nake inga yadda aka ya aka aka ce su ya ce wasu sojoji ne can da aka tura su mai duguri ga abin da ya faru da abin da na ce eh yanzu abin da nake so ina so in ga next of kings din su yadda suka an shi kudin yadda aka yi ya ce nosa abin da ba gani ba kenan da muka je wajen commandant ya ce yana fata zai ba matsala na ce eh to kuna ma dole mun sa samu matsala da mu da ku ba <laughs> ba da rayuwa ba zai ce eh yana nufin ba mai girma sosai na ce to matsalan da muka samu shine kaji kaji kaji ba sai na ta magana da mai tsawo na ce mai kaji kaji kaji sai ce eh gaskiya ne sun san da wannan matsala sai ce amma mu gidan sojoji ku da kuke gefe ba ku iya fahimtar matsalar mu da muke fama da ita ya ce kaga yanzu muna nan ana iya kawai yanzu yanzun nan sai a ce ana faɗa wani wuri ko kuma a ce abin nan wasu sun shigo daga ƙasa wata ƙasa ko sojojin wata ƙasa ko abin nan kaga kai tsaye sojoji za a bada a bada umarni daga sama cewa sojoji su tabbatar sun je sun tare wurin nan ya ce to in muka samu wannan saƙon muka jira muka ce sai mun yi rezin voucher an ba mu kuɗi mu je mu sha mai an ba mu kana ganin kafin lokacin ba a yi ɓanna ba ya ce to a wannan lokacin dole inda muke da kuɗi kawai mu ɗiba mu yi duk abin da kuɗi ke bukata da abincin da waɗanda za su tafi za su ci da abin da za su yi bari dole mu yi shi yanzu yanzu nan mu tabbatar ba a faso aka shigo ba ko ba tabbato aka yi wannan ba malamin akwai wurin musu anan ya ce to yanzu muka jira sai an bi protocol an bi wannan long <laughs> ga alaja wannan ai su zai ya ce muka jira sai an bi wannan abin kafin lokacin ina ɓanna ta kai to dole ne mu ko da koya za mu kawai kudin da ke hannun mu kawai amfani da su kawai mu je mu wannan aikin sai in mun dawo an gama abu hankali ya kwanta sai mu zo abin da za mu tuna kawai mu rubuta mu yi ritayarin kawai kenan ba haka ba zai yi ba to kuma sai na fahimci to ai ma wasu ma wuraren ai security votes ma ba a masu ma ba ruwan ba ruwan su da saboda dole ne matsala ce kawai nan amintakar da aka yi ma kawai ta za ta sa baka kawai ka ta yi su dole kawai muka yi sallama muka gaggaisa muka yi tahowar mu an waje ba da report kawai cewa ba zai yi ba za ka fi yadda kake tunani ba zai yi ba haka ga wasu gefe ba su sani ba sai su rika cewa ai ana ba da kuɗi a ƙasa ana ba ba yadda za ka yi ka auditing accounts ɗin waɗannan mutanen ba za ka iya ba ba da za ka yi ka auditing accounts su sai dai kawai a basu da Allah amma ba su daidai ba su suka sani amma auditing accounts su ko zai yi Allah damar ba zai you cannot ba za ka yi auditing accounts ɗin waɗannan ba. da police da sojoji da duka waɗannan manya-manyan abubuwan da kake tunani ba yadda za a yi cewa wani zai bitaminin kuɗin da za a ba su ba zai yi ba su ma ba su san sadda masu kuɗin suke neman wasu ba ma tun da wani abun daga sama kamar ruwan sama ne ya zo idan za ka tare mutane da ta maganar kuɗi da aka ba su kuɗin su suka san yadda za su yi da abin su suka sani wanda ya gaskiya dan kanshi amma ka ce za a yi bitaminin wai a ba su kaza ko kuma in an ba su kaza sai sun kawo da suka kashe sannan ƙara ba su wani to ko za an halaka ƙasar gaba ɗaya dan radda wata wani rigima ya zo in suka kai su zaman su su yi sai su kare kansu kawai ba zai yi ba mu ta roƙon Allah dai ba mu mafita amma ba kada mu shiga wurin da ba ruwan mu mu tsaya iya nan kawai amma wallahi abu ne mai wahala tunda wani abun ba su san zai zo ba su ma yanzu yanzu wani wuri zai balle kawai sai a ce a kai sojoji guda kaza wurin so da abin da za su ci da kuɗin da za su da kuɗin da za su zuba mai da kuɗin da za su abin nan da idan za a samu shi sai an tsaya an yi an yi procedure a bi ta can wannan ya sa hannu wani ma bai ba office din a sa hannu kuma a jira su ba doka ba ba za a ce wai ka ce ai kuɗi ne ba a baka ba koko ba a sa ma hannu bane su ce uzuri ne ba ruwansu kawai je kai aiki kawai ana so a tare can a je a tare ya za kai ka tare ya za kai ka tare kai ka sani to dole ko ka aje kuɗi <laughs> to za a ranka da bushigai da ba ruwan musu ji su ce tabwa ga ba to mu tafi dai mu abin da muke magana don haka wannan abin da ya kawo magana shine dan adam yakan kai matsayin da dan adam dan uwan shi yana ba shi doka bai tsayawa ya tambaya nan take zai yi to in ko haka ne to yaya Allah ba zai yiwu ba ya ce ga yadda ake so ka tsaya kai tantaba in ya ga dama ya gaya ma hikiman da ke ciki in bai ga dama ba ya shuru kuma dole kai in ka yadda kai bawa ne yanzu da aka ce mai sallan nan sallan magariba raka uku waye san hikimar da ta sa aka ce uku za a yi ba mu sani ba in an tambaya haka za mu ce mu ce haka mai abin ya ce mu yi cewa ya mai uku yanzu kuma da za mu yi isha'i sai aka ce mu yi hudu kuma mu yi biyu a bayyane mu yi biyu a asirce waye gaya mana me yasa aka ce ai haka ba a gaya mana ba to a matsayin mu na bayi sai mu ansa kawai mu yi in an tambaye mu me yasa mu ce haka ya ce mu yi fatar da muke ma da muke hakan ya karba an zo in an jima za a yi sallah a asuba sai aka ce ai biyu kuma duk a bayyane me yasa ba a ce ai hudu ba ku ce ba mu sani ba wanda ya halitta mu cewa ai biyu yake so a daidai lokacin nan ai biyu can bayan an huta sai a zahar ina ganin ba lokacin da ya kai tsakanin kamar azar da abin nan su ba zuwa azhar sai da aka ɗauki lokaci sosai wasu suka ce daga hikimar ɗaukar lokacin nan saboda lokacin neman jullu lokacin neman rayuwa da za a nemi rayuwa nan sai aka baka tun da safe da kai sallah asuban nan ba a ƙara neman ka nema na wajibi sai kuma da zahar to me yasa aka yi wannan tsawon lokacin me yasa aka ce da aka je ita sallar ta ayi raka'a hudu hudun nan sai mu ce ba mu sa abin da ya saba? amma mai abun cewa ya mai hudu in ka tsaya nan to shi ne za ka zauna lafiya amma da ka fara kwakwale kwakwale ko ko ce ba za ka yi ba sai an gaya ma menene hikima to kwada kake kai da mahallicin nan ka ɗauki matsayin shi ka ba kanka ba a fa sai mutum ya faɗi da baki ba da aiki za a yi abin duk wanda ya tsaya akan irin wannan misali ne kawai na kawo ya jayayya da wanda ya ce a yin to yanzu ya tashi daga matsayinsa na abdu ya koma yana jayayya da Allah matsayinsa na rabbu idan kuma ya ɗauko ɗaya daga cikin irin waɗannan sai ya ce shi ma a mai irin shi shi ba bawa ba ne sai ya nemi wani bawa ya mai irin wannan ta hanyar roƙo ko ta hanyar neman taimako ko ta hanyar istighasa ko ta hanyar a yanka wani abu a ce saboda shi to ya koma yana jayayya a matsayin shi shi na bawa yana jayayya a matsayin Allah na ilahu yanzu shi ma kenan ɗaya ne daga cikin wanda ya cancanci a mai bauta tare da Allah ya fito to daga nan ko bai san kan shi ba wa taqriru tauhidul ibadati wa ubudiyyati Allah wa mahabbatihi wahdahu wal inabati ilayhi na gama nan duka ko can karshe inda nake wa madahu ahlus sunna ko ومدح أهل السنة ومدح أهل علما وعملا وحالا ودعوة وبيان أي عند ربهم من الكرامة بتفصيل أصناف النعيم أكتي باينا سأكا يبي كنا كان أن تبتد ودن تنسو أهل السنة سكما أنا يبنسو القائمين بهذه الأصول usul سكيس suke tsayu da الأبوات tushe al'abubuwa ديوة tushe da yawa wajen ilman wajen ilimi da aiki da halin su duka haka suke yi wa da'awatan da kuma wajen da'awa wa bayani malahum inda rabbihim da bayanin abin da suke da shi wurin ubangijinsu da suka samu wannan matsayi min al-karamati Allah zai masu karamci zai karrama su bi tafsir asnafin na'imi da nauka na ni'ima daban-daban da zai ba su in sun je lahira muna fata Allah ya samu cikin su wala raiba malam yace ko shakka babu anna hadhihi al-mawadi' aljalila aslul ulum ya ce waɗannan karatun da kuke ji za mu yi waɗanda suke gabanmu ya ce waɗannan maudu'ai da ake so a magana a kansu karatuttukan da muke so mu yi nan gaba ya ce masu girman nan ya ce aslul ulumi kullu su ne asalin ilimi gaba ɗaya duk wani ilimi da za ka in baka koyi irin waɗannan abubuwan ba ko wani ilimi za ki in baki koyi irin waɗannan abubuwan ba to har yanzu baki koyi ilimi wanda ake so ba ko ku wanda yafi wa ashrafuha kuma shine mafi darajan ilimin da ya kamata a koya wa afraduha kuma shine wanda yafi zama dole wa afdaluha kuma shine wanda yake da fifiko a kan kowane ilimi wa anfa'uha kuma shine wanda yafi amfani ku daure ku jama wurin layi dan ka kumanta dan haka waɗannan suna da gayatu ahammiya ولا ريب أن هذه المواضيع الجليلة أصل العلوم كلها كلها وأشرفها وأفربها وأفضلها وأنفئها سوني دكا ولما كان موضوع هذا الكتاب ما ذكرنا yace yayin da ya kasance abinda ka wannan littafin zai karanta shine waɗannan abubuwan da muka faɗi saman nan yace wa kanat tilkal mawadi' aqwa dawa'i kuma waɗannan abin da muka faɗi muku yanzu wannan aka faɗin nan na wannan abin suka zama su ne mafi girman abin da yake jan mutum ila mahabbatillah zuwa ga son Allah allati hiya asalul khairi was sa'adati wal falah kuji wanda asalin son Allah nan idan ka samu waɗannan abin su za su kai ka ga matsayin son Allah idan kuma ka so Allah nan shi kuma ya so ka to wannan samun haka hiya asalul khairi shine asalin kowane alkhairi wasa'ada shine asalin arziki na lahira wal falah shine asalin abin da zai sa ka samu abin da kake so a kare ka kuma daga abin da kake tsoro shine a kare mutum daga shiga wuta kuma ya shiga aljanna zakara al-musannif rahimahullahu ta'ala shine malan ya ambata tun farkon littafin nan fi awwali faslin fi farkon fasali minha yace anna shine abin da ya karanta ɗazu sai mai ta masa su ji ta kunji ya isa haka nan sai an yi wannan ya isa wanda ya kawo wurin kawai kada mu maimaita duka ya ce hukumul mahabbati sabitul arkani hukuncin son nan ka so Allah ta wa ta'ala wanda zai sa kai kuma ya so ka ya ce wannan shi ne wani ginshikin rukuni wanda yake tabbatacce in ka samai shi ne farkon rukunin da za ka samu idan ka samu wannan shi zai sa shi ne tushen kowane alkhairi shi zai sa Allah tabaraka wa ta'ala ya ka cikin wanda za su rabauta a lahira ko ya saki shi zai sa mutum ya rabauta ya samu abin da yake so a kare shi daga abin da yake tsoro litawaffuri shurutihi ya ce saboda sharuɗansa da cika waɗannan sharuɗan suna da yawa wahiya kamalul mahabu wannan shine kaman abin nan ma'al mutlak min jami'il shi ne kammalan shi wanda ake son shi Allah wanda ake cewa a so to ya hada dukkan shi ne wanda yake yana da kamala cikakka min jami'il wujuh wa ala'uhu wa ni'amuhu mutanawwi'a sannan kuma mutum ya lura ya kalli waɗannan abubuwan sai ni'imomin Allah ta ko ta'ala da kyaututtukan da yake yi mun sha magana nan cewa idan mutum yana so ya ji yana son Allah ya fara kallon abin da Allah yake masa tun daga halittarsa ya kalli abubuwan da Allah yake masa na khidmat ya kalli abubuwan da Allah ya hore ma mutum musakharat da aka yi wanda aka yi taswirin su don su taimaki mutum su mutum hidima ka kalli kullum yau da kullum irin hidimar da ake ma da saye kake ko biyan kuɗi kake nawa za ka biya kalli idanunka kalli kunnuwanka kalli kafafunka kalli komi kalli iskan da kake shaka inda sai ake nawa za a biya inda komi za ka yi in ka yi magana in kai kaza nawa za ka biya akwai wasu kafofi da kake da su in ka kwanta bacci rufe su kake akwai waɗanda in kana kwance buɗe suke to waɗanda suke buɗen nan da za a turo wasu ƙwari su shiga za ka yi ido kana rufewa wani ran nan ta shi idan ma bai rufewa baccin zomo yake shi ko ya kwanta idan shi ma buɗe yake to amma dai agalabiyan mutane suna kwanciya suna rufe idanu ne to ka me kake masa in kwari suka zo fa hancinka me kake masa in wani abu ya zo fa amma kowane da aka san buɗe yake sai aka sama wasu abubuwa cikin shi aka ce su ne makaman taro har da wasu traps na a hanci inda rana ne akwai wasu traps a hancinka shi yasa aka ce namiji shi idan ya je aski ya daina yadda ana sa aska kwalkwala hancin na a cire gashin hancin don waɗannan gashin hancin na namiji su ne kamar rariya domin kana ƙara girma hancin hancinka muryarka da hancinka da muryarka suna ƙara buɗewa. amma a namiji aka ce kusan suna cikin alamomin balaga zuciya ko abin nan to hancin nan na buɗewa, yana ƙara samun abin nan ba in ba wannan gashi gashin da suka fito domin da ka kai lokacin kuma gashin zai fito wannan gashin shine kamar rariya kamar a ce kwalbat ne tana ɗebo yayi sai ka zo wajen taka sai ka sa ƙarahuna ka tattare in yayi ya zo ba sai ta tare ba to kamar haka hanci yake na namiji saboda shi nashi buɗe yake wannan karan hancin nashi miƙe yake sosai buɗe na mace ko akwai kanan naɗo ciki kuma ɗan ƙarami ne shi yasa za ta magana ta ce eh shi ko namiji ya ce ha saboda nashi buɗe suke sosai to wannan gashin da ke ciki shi ne kamar rariya tana toshe tana tare mai abubuwa tunda shi nashi buɗe yake sosai ita ko mace tunda nata ƙarami ne dama ba gashi a ciki saboda ita nata ba babba bane to kunnuwa kuma wannan abin da ke ciki wata rana in kana so in ka sa wannan abin ka kwakwalo kakka ji kyama sa shi baki ka ɗanɗana ka ji za ka ji shi da ɗan karan ɗaci da wani hamami hamami to ƙwaro bai san wannan dafi ne poison ne wajen kwari duk ƙwaron da ya shiga makunne. ne rashin hakuri ne saboda zai dame ka shi yasa sai kai kokarin bari ka san yadda zaka fitar da shi da zaka ka bar shi da kai shi zai nemi hanya yau waje da gudu domin wurin ya damai to amma saboda ya rude shi ma ya ji bala'i to sai ta ciki watakila ya ciki ko ya gaba shi bai da hankali balle ya gane ina za a nufa har sai ya mutu sai mutu a ciki amma in ya sunku ya shiga ciki ya ji ya ji wannan abun waje yake so ya fito duk wannan din da kake je nema hanya yake nema ya fito dan ya ji ciki akwai poison wannan ko mai na ciki yana da danko shi dan gashi gashin jikin shi nan da ya shiga sai dankon nan ya tafkai to in ya tafkai sai ta yana neman yadda zai sulle kamar yadda kake lura in gizo-gizo ya kama shi ba zai tafi huhu yana kokarin ya kwaci kanshi bane to yanzu da ya shiga wannan dankon na kunnen ka yana damka gashi yana damkar shi ne to ya damka yana so sai ya ji warin poison yana so ya fito to sai ya taima wannan haukan saboda yana so ya kwaci kanshi ka dandana in baka taba ba ku dandana kowa yawan ya je gida ya kwakwalo kunne ya dandana ka sa shi a baki ka ji yadda wannan abun yake ai dan ka gane ne sosai muhammad hassan shi ya wannan ba da ka bane ake karantawa muka duba cikin wannan littafin muhammad hassan da ya yi hafizahullah wannan al'usulun salasa a ciki duk sai da ya bi cikin ya ɗau hanci ya ɗau kunnen ya ɗau waɗannan duk ya bayanin wannan mai mai da aka sa na hanci da aka bashi hanci akwai lokacin da zaka ji ba lema lema ciki to wannan lema leman da ake barin shi amfani gare ta ba ta bari kwaro ya shiga ciki da abin nan ba to ka san ko a duniya ne yanzu in ka je ka kalli kamar yadda su masu abin suka ce in ka kalli sita na toilet idan wannan toilet din ta lalace ta yadda in an yi flushing ba ta rage ruwa a cikin wannan abun sai ka ga kawai tafiya ke gaba daya to ka cire shi ka sake sabo domin in baya rike ruwan nan to duk kwaron da ya taho zai zo wurin lafiya lau bai jin komi amma in yana rike ruwa to ba duk kwaro ne zai iya biyowa ya shigo ta wurin ba dan da ya zo zai haɗu da ruwa sai koma amma in tole ta daina rike ruwan nan ko saboda ta dade ko saboda ta dade tsohon wuri har ya ka rika zuwa kana ganin ba ta rike ruwa da an yi flushing zai tafi gaba ɗaya ba ruwa ko kaɗa a cikin wannan wurin zaman to ta lalace ku canza wata in ba ka ba da ɗera da maciji da wane ne duk wanda ya biyo ta can ya zo ba ruwan nan to zai bullu zai shigo amma inda ruwan nan ba zai biyo ba to hanci suka kalla <laughs> na? yana tare in mhm, kaji kuma yana tare kuma wari ya dawo ko to kaji ma na biyu to amma babban waɗannan da ba za su shigo ciki ba kuma da ruwan yana tare wari ya rika dawowa to kaji to hanci fa shi ma inda lema to da kaji wani abu haka zaka to in ba komai tan ciki wucewa zai amma yanzu wannan ruwan da ka taba ka tare to sai sai wanda ya fito sai ya taro shi kwatanta to nawa kake biya to waɗannan abin in ka tsaya kai shiru kana tunowa ka tuno kuma da sadda kake yaro karami komi ma ake abin da ya fi ƙarfinka da yawa yanzu ba ka iya lissafa iyakarsu Allah ya sa duk kafi ƙarfinsu ka wuce su kuma abin da zai nuna ma haka kalli yaro karami yanzu idan da za ka ɗauko ɗaurin kuɗi dubu ɗari ka nuna wa ɗan ƙaramin yaro ka ce mi kake so yanzu a sai ma cewa zai cakulet to yanzu wanda cakulet ya fi karfin shi sauran bukatu ya suke cakulet fa zai ce to yanzu kai tunanin ka cakulet to kaga kai ka fi karfi tun daga cakulet har abin da ya fi gaba da nan ka abin nan dinsu in wanda ya fara wayo ne ko sai ya ce ko waya ko ya ce ka sai mai kaya ko ya ce yana son wando ko ya zo gaba ɗaya ma ya ce mi kake so sai ya ce keke haka ne ko? su kaga tunani yake yanzu ya kai matsayi kuma ya ta murna ya ta murna ya ta murna ya ta murna ya ce yau Allah ya taimake shi yau ya kai matsayin ya mallaki keke keken ma ba wanda yake zuwa wuri wani wuri ba fa zai da gungura ya ta gungura cikin gida yana jin daɗi yana ta dariya wani ma bai iya gungura sai an ta tura shi a ciki amma yana ta jin daɗi yau ya zama sarki tunda ya samu keken da ake tura shi bai iya tafiya shi kadai da wannan zaka auna ka ce eh ashe da gangan ne kuma rashin godiya ne mu rika kallo akan ba mana komai ba duk kai fa ka bi wannan wurin ka wuce su ya fito wani in matashi ne yanzu da kai mai magana yanzu da zaka samu kuɗi me zaka sai fara cewa tashin farko yanzu ba abin da ke gaban shi banda Allah ya hore mai yanda zai yi aure to kai ko hakka haihu har sun haifa har wasu sun haihu muke neman Allah ya mana ya jama'a wannan shi za ka rika kallo kana gode ma Allah kan cewa Allah ya yi ma abubuwa to sai ka ji kana son shi to da ka so shi sai ka rika fatan samun abin da ke hannun shi kuma yanzu nan gaba sai ka rika jin tsoro wannan da ya man hidiman nan wanda nake son nan ba zan so mai faɗa da shi ba in muka yi faɗa da shi ba daɗi ya fito to shi ne nan bari mu dan tsaya mu nemi wabi? saboda haka wannan shine abin nan ɗinsu saboda haka in sun wannan wa quwwatul mahabbati saboda haka dan sai a samu wani amihi almutaw wa quwwatul muhabbati min al-anbiya wal asfiya wa atba'ihi wannan ne zai sa a gano ƙarfin kuma wanda suka so shi wanda suka so shi tun daga annabawa da zababbi da mabiyansu wal mawani'ul muntafiya sannan kuma mu gano abin da zai sa wasu abubuwan da za su iya kore mana wannan son ko mu mu ki son shi ba za mu gano abin da zai sa mu so shi ba ko kuma mu yi abin da shi zai ki son mu to mu kiyaye wannan min haqqi fi haqqi khawasil khalqi ka haƙƙin su kansu wato waɗanda abin nan ba wanda su haƙƙin ma abin nan din khawasil khalqi na su zababbin halittun su ma wa qiyamil barahin wal adillati wash shawahid ala ala zalika su kansu su waɗannan na abin nan din su fi haqqi khawasil khalqi su suke bantattun su kansu annabawa da sauransu mu gano irin nasu haƙoƙin da yadda su ma suka bi wajen abin nan din Allah tabaraka wa ta'ala wa qiyamil barahin wal adillati wash shawahid ala zalika da kuma yadda za a kawo dalilai da hujjoji masu nuni akan haka aqlan wa naqlan waɗanda za a ba ka fahimta a hankalce ma da kuma wanda aka ciro maka a Qur'ani ko a sunna da maganganun magabata wa fitratan da kuma ɗabi'a ta ɗan adam wa zauqan wa wujdanan da kuma abin da mutum ya gano ta hanyar fahimta da kuma abin da ya ji ta hanyar in abu marar daɗi ne yadda mutum ya ji ta hanyar raɗaɗi fasara hadal hukumu sabitan kamilan sau da aka sai wannan hukunci ya zama tabbatacce kuma cikakke itiqadiyan wa wujidaniyan, wa aqliyan ya zama wajen aqida cikakken abu ne wa wujidaniyan, da kuma wajen damuwa abin zai sa a yi fushi ko abin zai sa damuwa duk za a yi bayani wa aqliyan kuma wa annahu la sabila lil udhali wal lawami babu wata hanya ga mutanen da ke zargi ko suke ganin mutane ba su kyauta ba alladina yuriduna ibtalal haqa'iqit tabita wanda suke so su bata abubuwa waɗanda suke gaskiya ne tabbatattu to ba za a ba su dama ba wa mahaw wa mahwi al umur al yaqiniyya da kuma yanda za su kore abubuwa su share abubuwan da aka tabbatar an san gaskiya ne su su kore su ba za su samu dama ba wala tariqa lahum ila naqdihi wa ibtalihi ba za a ba su hanya ba ta yadda za su warware ko su bata li'annahu tamma wa abrama wa nafaza domin abu ne wanda yake ya riga ya cika an yanke shi kuma an zartar da shi ba wanda zai duk wanda yake sai dai yake kawai amma ba ya yi wa wasu canza shi bal huwa ala dawami yana nan tudur tutur yana nan fi numuwin wazdiyadin zai dinga bunƙasa yana ƙaruwa lisa ba ce wasulihi domin tushen tabbatacce ne duk in ya riga tsayi wasu mirari yana bi'ihi wa mawaridihi wa mawaridihi sannan kuma marmaran inda yake gangarowa yana nan kullum duk yadda za a yi yadda zamani zai juya sai Allah ya kawo wasu malamai na kirki waɗanda za su riƙa ƙoƙari su bayyana wa mutane ga hanyar da ya kamata a bi kuma inda ake gangarowan yana nan domin Qur'ani Allah ya riga tsare shi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ya ishe mu haka nan kuma innal mu'allifa ko mun za tsaya gobe mun ji sauran insha Allah in kaddara Allah lana albaqa wanda da yake so a rika dan dubawa no wannan tambaya ce wata ta yi a karatun jiya cewa wai shin mace tana iya kai ma wato tana iya kai ziyara makabarta domin yi wa iyayenta addu'a amsa ita ce a'a malamai sun yi ta magana kan wannan cewa ba za a ban mata su rika zuwa makabarta ba duk da an yi amfani da hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuntu na haitukum an ziyaratul quburi fazuruha da na kasance na hana ku ziyartar makabarta yanzu ku ziyarce ta sai wasu malaman suka ce maza ne aka ba umarnin banda mata amma idan hanya ta bi da su ta wurin to ba matsala don sun tsaya sun yi addu'a wurin wasu suka ce idan kabarin ne misali yana garin su ko yana wani abu sai suka biyo ta wurin ita da mijinta ko mijin ya suka je tare mijin ya raka ta ko ta raka shi wasu suka ce babu damuwa jefi jefi dai ba kullum ba dan zawarat aka ce a wurin waɗanda suke yawan ziyartar makabarta to sai aka ce idan mace tana da wanda zai zai guiding ta ko za su je tare kamar mijinta ko diya ce mace wanta ko wani nata zai za su je tare su je kawai su tsaya su yi addu'a lokaci lokaci wasu sun ce ba matsala amma dai su taru su rika yin gayya kamar zuwa gidan buki to shine shari'a ta hana wallahu ala. wannan haka wasu malamai suka yi fatawa don haka in lokaci lokaci ne ko kuma a gida ne ko a gari ne wanda kawai mutum ɗaya zai zo ko a gefe ko hanya ta zo ko a wannan ba matsala inda ta ziyarta ta yi masu addu'a kama ko ba a je nan ba ta rika yin addu'a a duk inda take kuma za ta kai za ta samu abun nan ta rika gabatar da sadakoki a duk inda take za su kai na kai ba a samu wani ba ba sai a yi wani ba hanyoyi da yawa ai mutum sai ya samu da tafi sauki wanda ba rikici sai ya yi kawai shi kenan tunda kowace hanyar za ta kai inda ake so wallahu alam Allah taimake mu tafi bi ala subhanakallahumma rabbana wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أبننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا نقي ضمائرنا وحبب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وأنت راض عنا اللهم لا تذبحنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات لسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك الله